kai mi sunanka adamu abdullahi kaɗa kanka sama a ina mawa kama ka muna baya ma da bakin korama kai dan ina ne ni dan dan ne tunan wada lokacin tudun wada eh wadin tudun wada guso wadin tudun wada guso kaɗa kanka da me mawa kama ka a cikin mota kafin mu kama ka me ka ce mana kai me me ne ni mai gaskiya ne abin ka aiko ne an da muka bincika mun same ka da kayan laifi wace iri ta ina magazin ɗinta sa shi magazin na shugaba a sona. to saura ɗakan ka sama turkan shi alhamdulillahi masha allahu nasara daga allah to kamar dai da al'umma kuka fara kalla a cikin wannan bidiyo da muka fara sako muku muna dauke da cikakken wannan bidiyo kuma za mu sako muku shi kai tsaye inda aka samu nasarar kama ɗaya daga cikin kasar kuma yan ta'addan da suke kashe al'umma suna sace al'umma suna sa musu kuɗaɗen fansa kamar yadda yanzu shi ma za a yanke masa hukuncin kisa kamar da kuka fara kalla a cikin wannan bidiyo al'ummar gari ne suka yi kukan kura inda suka kama wannan bawan Allah a karamar hukumar tudun wada kamar zuwa kalla a cikin wannan bidiyo inda muke dauke da cikakken bidiyo na irin waɗannan mutane da suke takura al'umma a arewacin Najeriya inda a yanzu za ku kalla biyo bayan yadda aka cafke shi kamar da al'umma suka faɗa rana dubu ta barawo ɗaya ta mai kaya inda a yanzu kuma aka cafke shi za a yanke masa hukunci kamar da doka ta tanada za mu su kuma ku cikakken wannan bidiyo kai tsaye da muke dauke da shi inda al'ummar wannan ƙauye suka yi iya bakin kokarin su wajen ganin sun kamo irin waɗannan mutane da suke ta takura wa al'umma suna gallaza musu azaba tare da kashe al'umma da sace su da sa musu kudaden fansa daga bisani allah ba su nasara sun tafke wannan bawan allah da ya daɗe na aikata wato yana kulla musu aikin ta'asa ta yadda ake sace al'umma ana sa musu kudaden fansa inda aka kama shi har da bindiga da kun magazin da bindiga kiran ak-47 a hannunsa inda ake masa interview kuma sun tuɓe shi za su yanke masa hukunci muna dauke da cikakken wannan bidiyo kai tsaye inda a yanzu za mu saka muku cikakken wannan bidiyo amma dan Allah na baka mu kai ga saka muku cikakken wannan bidiyo muna bukatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangwala mana subscribing ba ku daure ku dangwala mana subscribing kamar haka gami da ƙararrawar sanarwa domin kuwa kan shi ne ke bamu damar sanar da ku da zarar mu dora sabbin bidiyon mu a wannan cewa ta mai albarka mai suna fuskar arewa bayan kun kallaci wannan bidiyo ku daure ku share din su domin yan uwa da abokan arziki su amfana daga bisani sai kuma na kuma na asashi mana kuma don mu tabbatar da ra'ayin ku ga dai cikakken wannan bidiyo kai tsaye ku kalla a yanzu an bacci a yau can da yana ganin mutane ya ganka sama kai ya ganka sama mi sunanka adamu abdullahi ka dai kanka sama a ina mu kama ka muna baya ma da bakin koran kai dan ina ne ni dan damba ne tunan wada lokacin tudun wada eh wadin tudun wada guso eh? wadin tudun wada guso kada kanka da me muka kama ka a cikin mota kafin mu kama ka me kace mana kai me me ne na ce ni me gaskiya ne abin jika aiko ne an da muka bincika mun same ka da kayan lebi wace iri ta AK. ina magazin dinta? sa mishi magazin na shugaba a so ne. to saura ɗakan ka sama wa ya turo ka da bindigan nan malam tukur ya baka bindiga a ina nan gaban a a tsaya kai kai wa ya aiko ka karɓi bindiga arɗan zuru eh. shi a ina yake shi yana zuru amma yanzu ya ce zama eh, eh, zuru Eh, eh, waye ba me za a yi da bindiga ta waye wani an ka kama ah. aka kama eh. da me da yan sanda sun ka kuka sun ka mutanen da ake zargin ka kai su can inda ka sauke su suna ina daga ina ka dauko su waɗannan ƙannina ne kannanka eh, yanzu kuma kwarin kira su kannanka jiniya eh wallahi wallahi ba rantsuwa a saka ka ansa tambayan da ka shirya fada ko ba ka eh, shirya fada ba ni inda kace ni sai dai kace wallahi ba dauko ba a'a tsaya mutane da sun ka gare mu tsaye sun ka isko ni masu mashin su biyu masu mashin eh, su suka baka bindiga hmm. su suka baka bindiga sun ka bani waye ya baka bindiga iri eh eh idris idris ya ka bindiga shi ya ka bindiga ya ce ka kai mawa eh ya ce ka kai mawa arɗon zuru shi arɗon zuru nawa aka baka me yasa ka ambace su alhaji ce dai alhaji ce da shi da su a shugabanni su a shugabanni na me kuna ce suna jira in kai musu bindiga eh kuna ce suna jira in kai musu bindiga ka kai musu bindigar yanzu haka yanzu haka to sirri na sirri ne na warware sihiri duk irin sihirin da yake a jikinka zai lalace in babu ka yi amfani da wannan fa'ida kariya ce da za ka samu a jikinka ta yadda duk wanda zai maka sihiri ko zai jefe ka to wannan jifan a taki allah yake mayan masa da raddi kansa ba sai ka jira abin ya same ka tukuna ka yi magani ba kuma in yanzu akwai sihiri a jikinka da nake magana inda za ka yi amfani da wannan fa'idar kwana uku bakwai wannan sihirin zai lalace cikin kudurar allah subhanahu wa ta'ala menene wannan sirrin sabulu ake samu dan gana idan aka same shi sai a samu ganyen magarya a dake shi idan aka dake shi ya zama gari sannan akwai wani itace da ake ce ma gwaska waɗannan itatuwa a haɗa su a niƙe su guri guda sannan sai a samu sabulin gane sai a kwaɓa su bayan an kwaɓa su a samu turarin da ake ce ma ɗan duwala sai a haɗa su guri guda su zama sabulu kaɗai wannan sabulun ka diga yin wanka da shi in dai akwai sihiri a jikinka zai lalace in dai akwai mahasadan da suka saka a gaba sai sun lalata al'amuranka to da ran da ka fara amfani da wannan sabu dukkansu kowanne zai shiga kunci da damuwan da ba zai taɓa sanin me dalilin wannan kunci da damuwan ko wannan ciwon ba ku jaraba wannan fa'ida yana da matuƙar amfani yanzu yanzu gaskiya ta bayyana tsakanin hamisu breka da kuma rikiya musa inda gaskiya ta bayyana akan cewa a shirye ba hamisu breka ne ya fito tona wato jaruma wato rikiya musa wato asiri ba ba ce dai wato jaruma hadiza gaban ce a daidai lokacin da ta tattauna da ita a gidan jarida hadiza gaban official kamar yadda muke dauke da cikakken wannan bidiyo kowa ya sani cewa yau tsawon wato kwanaki da dama ko in ce watanni da dama inda wasu daga cikin al'umma suke tunanin cewa hamisu bareka ne mawakin da yau da wato rakiya musa a masana'antar kaniwood wanda kowa ya sani cewa a baya an san sa a tare kuma sun daɗe suna soyayya sai dai kuma daga bisani gaskiya ta bayyana inda hamisu bareka ɗin ya fito bayyana cewa babu wata soyayya su da rakiya musa inda daga bisani wasu suke ganin cewa jarumi wato mawaƙi kuma a masana'antar kano din ne a musu bare kayo da to rakiya musa sai dai daga bisani kuma gaskiya ta fito ta halinta inda ya bayyana cewa babu soyayya a su inda kowa ya sani cewa rakiya musa ta tattauna da jaruma hadiza gaban a ofishin hadiza gaban tv inda ta bayyana irin soyayya da kuma hali da ta shiga mawuyacin hali na san wani mawaƙi a masana'antar kano din wanda wannan dalili ya sa wasu da dama